Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau asabar kuma tare aminu zai kasance tare da kuwa wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyar mu a yau muleka iran da kuma shirin mu na karshe wato afirka a yau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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohers dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Aminu Ibrahim ke nan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na murya masu sauraro tare da Hassan Barka. Bismillahir ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. iran ta zama cikakkiyar memba a hukumance a kungiyar haɗin gwiwa ta shanghai wani babban malamin ahalin sunna ya ce tattakin arba'in na imam hussein alaihi salam alama ce ta haɗin kan musulmi ƙungiyar asu ta da matsayar da kwamitin kula da jami'o'i ya ɗauka kan rikicinta da gwamnati. kasar china ta tallafa wa yankin falasɗinu da kuɗi har dala miliyan ɗaya don inganta ilimin yara ƙanana yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta zamo cikakkiyar mamba a hukumance a ƙungiyar haɗin gwiwa ta shanghai sco an fitar da wannan sanarwar ne a wajen taron koli na ƙasashe mambobin ƙungiyar haɗin gwiwa na shanghai karo na 22 da aka gudanar a birnin samarkan na kasar uzbekistan inda aka tabbatar da cikakken wakilcin kasar iran a cikin kungiyar a hukumance shugabannin kasashen china rasha india uzbekistan iran kazakhstan belarus turkiya da kuma azerbaijan da kazakhstan pakistan mongolia tajikistan da turkmenistan da sauran shugabannin gwamnatoci da suka ce ɗin kungiyar su ne suka halci wajen wannan taro ƙasashen membobin kungiyar suna yin taro a duk shekara wani duba hanyoyin aiki tare da kuma ba da fifiko kan yadda za a samar da ci gaba da musayar ra'ayi kan batutuwa da suka shafi siyasa tattalin arziki yadda za a aiki tare tsakaninsu shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya isa birnin samarkand ne tun a laraba ta gabata bisa gayyatar da takwaransa na kasar uzbekistan ya masa kuma tattauna kan yadda za a fara dangantaka tsakaninsu su kana daga bisani aka rattaba hannu kan takardar jejinoyi guda goma sha bakwai tsakanin kasashen biyu daga karshe shugaban na iran ya gaya da takwarorinsa na ƙasashe daban-daban ciki har da rasha china belarus da sauransu wani babban malamin ahalus sunna ya ce tattakin arba'in na imam hussein alaihi salam alama ce ta haɗin kan musulmi shugaban ƙungiyar malaman ahalus sunna na ƙasar iraki a shek khalid al-mulla ya faɗi cewa tattakin kwanaki arba'in na shahadar Imam Hussein alaihi salam yana bayyana ta alama ce ta haɗin kai da Ubangiji ya tsara ta hannun manzansa annabi Muhammad tsaya da aminci su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka. A yau 17 ga watan Satumba 20 ga watan Safar ake gwada da garumin taro mafi girma a duniya na zagawar ranar 40 da shahadar Imam Hussein alaihi a Karbala na kasar Iraki. maziyarta daga ko ina fadin duniya sun isa kasar iraki domin halarta babban taron da ba shi da na biyu a duniya inda miliyoyin masoya iyalan gidan manzon Allah suka yin tattaki daga wurare masu nisa a cikin iraki zuwa hubbaran imam hussein alaihi salam da ke birnin karbala babban malamin na ahalus sunna na kasar iraki sheikh khalid mulla da yake bayani game da takin na arba'in da miliyoyin mutane ke halarta a kasar iraki ya ce Wace Imam Hussein ya samo asali ne daga ƙarfin zuciya da nuna matuƙar ƙauna da ake yi wa iyalan gidan manzon Allah da iyalansa tsarkaka musamman jikansa Imam Hussein alaihi salam da ya shahada a Karbala. Ya ce mutane sun kafa babban misali na sadaukarwa da yafiya da nuna ƙauna saboda Imam Hussein alaihi salam wanda ya zama wajibi a yi jinjina ga irin wannan sadaukarwa mai girma. Ƙungiyar ASU ta yi da matsayar da kwamitin kula da jami'o'i ya ɗauka kan rikicinta da gwamnati. Rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa a Najeriya ASU ta yi da matakin da kwamitin kula da jami'o'i ta ƙasa ya ɗauka na goyon bayan manufar gwamnati na babu albashi idan ba ya yi aiki ba kan yajin aikin da ƙungiyar ta ASU take yi. Hukumar ta Kupsun ta caccaki ƙungiyar ASU na ƙin dakatar da yajin aiki da take yi na tsawon watanni bakwai ta ce ɗaukar matakin ci gaba da yin yajin aikin ba shi shine fita ba ya kamata ya zo ƙarshe ya ce malaman makaranta da suka yi watsi da shiga aji a tsawon zangon karatu biyu amma suna jayayya kan albashi da ba su yi aiki a kai ba yasa ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta dage wajen atar da tsarin da ta bullo da shi na ba aiki ba albashi wanda rashin bin ka'idoji kan abubuwan da suka faru a baya ne ke haifar da rashin adalci a cikin al'umma a matsayin da kungiyar ta asu ta mayar ta zargi kwamitin da ke kula da jami'o'i na ƙasa da yin baki biyu a magana da kuma nuna rashin adalci a cikin sanar da shugaban kungiyar ta asu ya fitar ya ce nauyin da ke kan malamai bai tsaya kan batun koyarwa ba kawai ya kunshi manyan ayyuka da suke yi da kuma bincike da ayyukan al'umma To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kasar China ta tallafa wa yankin Falasɗinu da kuɗi har dala miliyan ɗaya don inganta ilimin yara ƙanana. Gwamnatin kasar China ta aike da wannan gudunmawar ce ta hannun hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Musar Ɗinkin Duniya don tallafa wa ilimi da kuma rayuwar ƙananan yara ga al'ummar yankin yammacin kogin Jordan. A cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce, ƙasar china ta bayar da kuɗi ne don samar da ɗalibai 'yan gudun hijira falastinawa damar samun ilimi mai inganci daidaito da kuma haɗa kai ta hanyar shirin bada ilimi na onurwa sanarwa ta ci gaba da cewa taimakon karamci da ƙasar china ta ba wa onurwa za a yi amfani da shi ne wani amintar da ɗalibai kimanin 9,200 a makarantu goma 19 daga gabar yammacin kogin jordan na tsawon watanni biyu a wannan shekarar haka kuma hukumar ta unurwa ta nuna matukar godiya ga gwamnatin kasar china bisa goyon baya da sadaukarwar da take ci gaba da baiwa yankin na falastinu musamman ma 'yan gudun hijira da suke zaune a sansanoni daban-daban a faɗin yankin na falastinu da hamtacciyar isra'ila ta mamaye ƙasar syria ta daƙile harin da jiragen yakin isra'ila ta kai mata a daren jiya rahotanni daga birnin damascus na ƙasar syria sun bayyana cewa dakarun tsaron sararin samaniyar ƙasar siriya sun yi nasarar daƙile harin da gwamnatin yahudawan sahayuniya ta kai a daren jiya a birnin damascus fadar mulkin ƙasar a shekarun baya bayan nan isra'ila na ci gaba da keta hurumin san samaniyar ƙasar siriya ta hanyar kai hare-hare kan birnin damascus da sauran yankuna daban-daban na ƙasar inda a lokuta daban-daban yake fuskantar mayar da martani daga dakarun sojin sama na kasar kamfanin jinsin labaran ƙasar siriya sana ya sanar cewa jiragen yakin isra'ila sun kai hari kan wani yanki a birnin damascus sai da ya fuskanci mayar da martani mai gauni daga dakarun sojin sabar na kasar inda suka dakile harin wannan harin na isra'ila yana zuwa ne bayan da gwamnatin kasar syria ta aike da wasiƙa ga masar ɗinkin duniya na yantar da kai harin da isra'ila ke yi kuma ta buƙace ta da ta taka wa lamarin burki ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan ko saurara. aminu ibrahim ke nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na murya masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo muryar Iran. Kamar yadda kuke ba da dama ana mika gaishe-gaishe ga sunana kamar haka Sudan Siddi da ke jihar Kwambe ina muku fatan alkhairi ma'aikatan wannan gidan rediyo muryar Hausa daga Iran. Ina gaida jagoran tafiya shugaba wato Hassan Barka da Ibrahim dan mutan Kamaru da kowa da kowa da yake cikin wannan wannan gidan ina muku fatan alkari da fatan amini cikin koshin lafiya mai gaishe kuna ku sulan sidi daga jihar gombe tarayyar najeriya assalamu alaikum jamhuriyar musulunci iran to da farko suna na kwamare brashi lara gafta karamar kumar kirika suma to alhamdulillah ni dai zan mai ka sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar haka da farko akwai ali yahaya jafar unguru akwai ilyasu yakubu digawa akwai usman malamin makaranta digawa akwai namero umar Magera akwai Yahaya Danno Azare akwai Lawan Bini Hambali Dan Silva Sokoto akwai Gwani Lawan Ali Gamadan akwai Nasiru Aliyu Bukuyum akwai Bala muhammed Dambam akwai Malam Malam Mai Zanen Hura Gwalolo akwai Yahaya Baba Alhaji akwai Yahaya Baba Alhaji ni cewa Shagal akwai shauran dukkanin 'yan gwarmaya da fatan kowa yana cikin koshin lafiya sunana Comrade Brachi Lara Gabta tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon musulunci ta Iran barka da wuni barka da wannan lokaci muna miƙa godiya a gare ku a yanda kuke ba mu dama a duk ƙarshen mako muke mika sakon gaisuwa ga yan uwa da aminan arziki yau ma na so ku bani dama da da yan uwa da abokan arziki a daidai wannan lokaci farko ina gai da kai Hassan Barka sannan ina gaishe da abokina Gwani Lawan Ali Gamadan sannan ina gai da Hamza Shu'aibu Aidi Gamadan sannan ina gai da Suleiman Ahmed Gamadan sannan ina gaishe da Ayuba Kaura da kenan Kashirmo da Akin Tofa sannan ina gaishe da gode mai shayi kashirin wadawakin tufa sannan ina gaishe da ahmad mai nama da ke garin badime sannan ina gaishe da na'ima musa da ke jihar kebbi da ke garin jega sannan ina gaishe da ali maja bunkure da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da amarya ta zulaihar maman amina da fatan ta yi sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da kafatanin al'ummar musulmi baki daya mai magana usman sani daga kashirma garin dawakin tofa kano daga najeriya tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi radiyon jamhuriyar musulunci ta iran bani dama in tura sakon gashe-gashe na zuwa yan waga abokan arziki musamman a irin su ibrahim dan fulanin yayari da musa usman bularafa na gaida mai gida na wala sani ta kai na gaida Wal mdali ta kai na gaida usman sani kashirmu na gaida shamsi kashirmu na gaida wato yalo kashirmu na gaida amir mai gidan gulo ta kai na gaida malami na wato aran ma na mai kamiya ta kai na gaida wato abokina wato dabta m jali ta kai ina gaida mtk shagu ta kai ina gaida suleiman abubakar gamadan ina gaida abdulmutallab shat haruna gamadan ina gaida baban nan mai shago gamadan ina gaida wato yusuf lg gamadan kuma ina gaida abokina wato kabiru muhammad gamadan ango kenan ina gaida kadora da gagadan fulanin warji ina gaida ahmad ladan girkawa mai kwamfuta mai yama ina gaida lawwali na banki mai mai fili taraba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu da gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku jamhuriyar musulunci ta iran to ina muku fatan alheri muna godiya dama da kuke ba mu ta karshen mako muna gaida yan uwa da abokan arziki to da farko ina gaida shugaba raba mai aski akwai dozuman takasimoto akwai alhaji lawal tati akwai umar taku wanda ke garin kadamari akwai hamis mai dan kuka masha allah akwai babaye gambo babaye tumniya to ina mushi fatan alheri akwai babaye lefe akwai malam nahe na Abdullahi dan zanguna akwai lawal dan madam da Umar mai shayi garin tudun agwa akwai Ado Dama wanda yake gwar bugaje akwai Sada Sa'idu wanda yake garin Daura akwai shugaba iya mai kanti da shayi na garkin Daura to masha Allah dukka dai wanda suke cikin gidan nan ina musu fata alheri ina gaida kowa bisa lambashi masha Allah kai tsaye kuna tare da majigirgi garin tudun agwa a tashi lafiya hasan barka to kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu VOH a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum rahmatullahi sashin hausa na muryar jamhuriyar musulunci na iran mai magana ya wala sana ta kai daya daga cikin dan kungiyar da alkai ka zo reshen jihar kano da ke karamar hukumar ta kai to alhamdulillah kwarai da gaske ina tare da ku kuma ina gaida daukacin ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka musamman shi kansa jagoran gabatar da wannan shiri da ke ake sauraro kusan ko da yaushe to Hassan barka ina yi masa fatan alkhairi kuma gaisuwa ta musamman ga shi kansa baban gida buba fajewa gwani lawan ali gamadan Bilyaminu agwar Maji kaka Alhaji Bukar gusma da Masak akwai Gali Mamman Ibra sannan ba zan manta da ainihin Gwani Lawan Ali Gamadan ba akwai Dr. Awal Jali da ke garin Takai sannan akwai Sunusi Isaka Adam Tudun Wada Dan Kade akwai Ibrahim SD Kusfa Zaria City akwai Murtala SD Maria akwai ainihin ka eh, Comrade Tasu Ilyasu Magami ba zan manta da ainihin babai lefek da magaran akwai alai jalo mai shari ba mai na hannami manoto musu asirin eh, asibat da magaran kenan kashe mai sabko da alhaji jalo mai shari mai gidana na kaina sannan ina gaisuwa ta musamman ga shi kansa shugaba rabiu kalta dan dago sannan ina gaisuwa ta musamman ga bashir usman jeliri mun gado akwai shi kansa dan uwa salisu mai dan kunne a ƙarshe ina gaida daukacin waɗanda ke tare da wannan gidan rediyo mai albarka allah ta'ala ya ɗaukaka shi ya kuma ci gaba da mana jagoranci da ba mu haɗin kai gaba ɗaya ya wala sa'an takai daga karamar hukumar takai da daga jihar kanan tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu dubin gaisuwa da fata da kai zuwa malaiku radio iran jamhuriyar musulunci to ina muku barka da wannan lokaci da kuke ba mu dama karshen mako muna gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaba mai aski akwai alhaji lawal tafi dozuman takasima to umar tako ha musu mai dan kuka baba lefe baba tumniya akwai malam na dan zanguna akwai alka'amita akwai habubu Sabula wanda yake zangunan Samagera akwai Tasi Ungoturu akwai Ashiru garin Sidisiri akwai Baba Siniya garin Noma to akwai Abdulmalik garin Malumce ina gaida ina gaida mm, Lawali Alhaji Sama wanda yake garin Alhaji Musama to ina muku fata alheri ina gaida Lawali Dan Badan garin Tirin Agwa akwai Umar Mai Shayi garin Tirin Agwa akwai sare sa'idu wanda yake garin daura akwai hamisu mai dan kuka wanda yake garin da magara ina muku fata alheri masha Allah daga naku ne mijijirgi garin tiraguwa jihar da magaran a tashi lafiya Assalamu alaikum radio Hausa ta Hiran mai magana Shayar daga nan a gadar jamhuriyar Nijar. Ina muku fata alheri ina muku da farka da karshen mako da fina sun gaida yan wada mun arziki. Na farko ina gaida aboki na Yakuba mai aski ba da raka ina gaida Sami Sama da Tai akwai so da Tai akwai usain Star kasuwa kwalliya ina muku fata alheri akwai Tufaka Firizi na himma matasa da ke nan garin Agarza akwai Alkasun Baba Limaha da ke nan Agarza ina muku fata alheri. Eh, akwai usain Star kasuwa kwalliya da ke nan birnin da magaran akwai mishi mai da a daidaita sahu da ke nan da magara biyo zaman takasimo da fatan yawon cikin koshin lafiya na agwa mai faci akwai na kasa sarkin aiki baki daya na mashi fata alheri akwai muhammad dan bare bari akwai tsoho mai albarka akwai haɗa mai kwamfuta yana mashi fatan alheri magana shi ta tayar da gana agar jamhuriyar nijar salamu alaikum radio biyu ci da ina gaida ku ina muku fatan alheri da fatan ma'aikatan ku suna cikin koshin lafiya musamman ma zuwa gare shi barka dangance da damar da kuke ba mu da yan wata amma na arziki a yau ma za mu yi amfani da wannan dama mu da yan wada nan arziki da farko suna na mamman shafi'u wanda aka sani da tupac mai wacce shugaba na fada himma matasa a nan garin agadis da ke jamhuriyar nijar ina ga yadda iyayena suke can garin daure jihar maradi da fatan suna lafiya suna cikin ƙoshin lafiya da dukkan wanda suke cikin garin daure na gaida su akwai abokina nazifi ibrahim da yake can rigar shagari da fatan yana lafiya na zifi ibrahim ina gaida ka da akwai abdulaziz malam islamiya da ke nan garin agadis da akwai shi da yake nan garin agadis da akwai ilesa mai shago da yake nan garin agadis yana mai fata alkhairi musamman zuwa ga mambobi na himma matasa dukkanin su ina musu fata alkhairi da kwai mambobi na faradi na pgs na ajiye makaranta na duniya makaranta ina gaida su da kwai shuta da ke radio nomad fm ina gaida shi da kwai umar sani da ke sara fm ina gaida shi da kwai dj rb da ke radio alternative dukkanin negar agadis ina musu fata alkhairi da kwai ibrahim yaya garabiya da take nan garin agadis ina mai fatan alkhairi daga nan har garin murya ina mai fatan alkhairi da fatan yana lafiya musamman zuwa ga yusuf ina gaida shi radio biyu ci a tashi lafiya suna na mamman shafi'u assalamu alaikum rediyo jamhuriyar musulunci na tehran yau ina so ku bani dama in mika sakon gaisuwa na zuwa ga yan da abokan arziki ina gaida iliyasu iliyasu kulawa akwai iliyasu mai shayi garkin daura sannan akwai sunusi madattai akwai gale siraji faki akwai yahaya dan azare akwai iraji kan mai zaji akwai kadora digaga akwai ibrahim haruna bingirawa akwai baba tsoho mai albarka akwai kan dai masu ciki wannan zaɓe sanga. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Madal yanzu kuma sai shirin duniyarmu a yau. mu a yau.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 karya a kasar da ni sunu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kwararre a majalisar ɗinkin duniya kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam ya yi gargaɗin cewa matsalar take haƙƙin ɗan adam tana ƙara yin kamari a ƙasar afghanistan ƙarƙashin gwamnatin ƙungiyar taliban mai ikirarin addinin islama kuma matsalar tana neman rikidewa zuwa ga mulkin kama karya da cin zarafin ɗan adam a rahotonsa na farko da ya gabatar ga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman mai kula da harkokin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar Afghanistan. afghanistan richard bennett ya bayyana cewa batun take haƙƙin ɗan adam a ƙasar afghanistan ƙarƙashin gwamnatin ƙungiyar taliban tun bayan da ta karɓe madafun iko a ƙasar a watan agustan shekarar da ta gabata ta 2021 ta ƙara ta'azzara musamman cin zarafin mata da ɗaukan fansa kan 'yan adawa da masu sukar salon mulkinta da kuma musgunawa mabiya addinai da suke 'yan tsiraru a ƙasar gami da ɗaukan matakan matsin lamba kan kafafen yada labarai Richard Bennett ya nuna matukar damuwarsa game da yadda mata da 'yan mata suke fuskantar matsalolin cin zarafi da take musu haƙoƙi a matsayinsu na 'yan ƙasa da haramta musu haƙoƙinsu a fagen siyasa da tattalin arziki da kuma zamantakewa gami da al'adu baya ga dakatar da karatun sakandare ga 'yan mata Barnett yana mai jaddada cewa bai taba ganin wata ƙasa ko jin labarin yadda ake tauye haƙƙin manyan mata da 'yan mata a dukkanin ɓangarorin rayuwa gami da don kofar da su cikin ɗan gajeren lokaci ba irin Afghanistan. jami'in majalisar ɗinkin duniya ya kara da cewa duk da mummunan ƙangin da manyan mata da 'yan mata suke ciki a ƙasar amma sun kasance a sahun gaba a fagen ƙoƙarin kare haƙƙin ɗan adam da kuma ci gaba da gwagwarmayar neman haƙoƙinsu a fagen rayuwa kamar yadda jami'in na majalisar ɗinkin duniya a cikin rahotonsa ya jaddada batun yadda ake ƙaddamar da tsararrun hare-haren wuce gona da iri kan fararen hula musamman aiwatar da kashe-kashen gilla kan tsoffin jami'an gwamnatin ƙasar ƙwararren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam ya jaddada cewa yana tsananin damuwa kan yadda jami'an sabuwar gwamnatin afghanistan suke ci gaba da ɗaukan matakan wuce gona da iri kan tsoffin jami'an tsaron ƙasar da manyan jami'an tsohuwar gwamnatin afghanistan ta hanyar aiwatar da kashe-kashen gilla kansu da sace su ba tare da sanin makomarsu ba shin suna raye ne ko kuma an kashe su duk da sanarwar da sabuwar gwamnatin taliban ta fitar cewa an yi ahuwa tare da yafiya ga dukkanin tsoffin jami'an gwamnatin kasar a ciki har da rundunar tsaron kasar Richard Bennett ya fayyace cewar 'yancin 'yan jaridu da 'yancin faɗin albarkacin baki a Afghanistan suna fuskantar matukar takuri kuma samun bayanai ko ƙarin haske kan wani batu da ya saba wa mahangar gwamnatin ƙasar suna daga cikin ƙalubale ga dokokin ƙasa da za a ɗauki matakin hukunta ɗan jarida a kai ballantana wallafa ra'ayi da ya hannu riga da na mahukuntan ƙasar. 'yan jaridu suna fuskantar farmaki da samame da tsoratarwa da kuma kamu tare da tsarewa game da fuskantar katsalandan a harkokin da suka shafi ayyukansu daga jami'an tsaron gwamnatin kasar kamar yadda kungiyar fararen hula suka durkushe cikin sauri kuma kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suke fuskantar matsin lamba ba kakkautawa hakanan babu wata zanga-zangar lumana musamman daga 'yan adawa da za ta gudana lami lafiya ba tare da an ɗauki matakan nuna ƙarfi ƙarfi fiye da kima kan masu gudanarwa ba a ƙasar jami'in kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar ta afghanistan yana mai jaddada cewa idan aka kalli waɗannan matakan manyan alamu ne da suke kai ƙasa zuwa ga mulkin kama karya har ila yau richard banat ya yi nuni da cewa tun bayan da kungiyar taliban ta karbe ragamar shugabancin kasar afghanistan yancin bangaren shari'ar kasar ya shiga cikin mawuyacin hali kuma ana rusa cibiyoyi masu kula da kare haƙƙin dan adam a kasar gami da hana kungiyoyin kare haƙƙin dan adam masu zaman kansu gudanar da ayyukansu lamarin da ya zame babban abin tashin hankali da firgici kan makomar kare haƙƙin dan adam a afghanistan wakilin na majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa babu wata kafa a afghanistan da za ta iya ɗaukar matakin ƙalubalantar girman take haƙƙin ɗan adam da ke faruwa a ƙasar ballantana a yi la'akari da ayyukan cin zarafin ɗan adam a hukumance don hukunta masu hannu a aikata laifin ko gabatar da jiya ga iyalan waɗanda cin zarafin ya shafa hakanan rahoton richard bennett ya kara haske kan yadda 'yan tsirarin kabilu da mabiya addinai da mahangar addini suke fuskantar matakan musgunawa da cin zarafi har ma da kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kansu lamarin da ke kai ga hasarar rayuka da na dukiyoyi musamman tun daga watan agustan shekara ta 2021 bayan da kungiyar taliban ta karbe madafun ikon kasar rahoton yana fayyace cewa ana kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan wuraren ibadunsu da cibiyoyin kiwon lafiya da makarantu da suke yankunan su kamar yadda rahotanni suka tabbatar da yadda ake yin awon gaba da 'yan tsiraru mabiya addinai ko aƙida ana gana musu dangogin azaba da a wani lokaci kan kai ga hasarar rayukansu ko koransu daga muhallinsu ko kuma yadda ake kyamatarsu a tsakanin al'umma akan ya tilasta musu yin gudun hijira daga muhallinsu domin neman mafaka mafi aminci a cikin ƙasar ko ƙasashen da suke makwabtaka lamarin da ya zame dole akan hukumomin ƙasa da ƙasa su hanzarta ɗaukar matakan bin diddigin ire-iren waɗannan ayyukan cin zarafin ɗan adam domin samar da mafita a gefe guda kuma richard bennett ya bayyana jin daɗin sa kan irin tarbar da mahukuntan ƙasar suka yi masa a ziyarar da ya kai afghanistan a watan mayun wannan shekara da kuma yadda suka yi musayar ra'ayoyi a tsakanin su inda ya tunasar da su wajabcin da ya rataye a wuyarsu na kare yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da afghanistan take ciki yana mai jaddada fatan ganin irin wannan zaman tattaunawa ya ci gaba da gudana tsakanin mahukuntan afghanistan da wakilan hukumomin ƙasa da ƙasa richard bennett ya kara da cewa tabbas halin kare haƙƙin ɗan adam ya kasance abin damuwa tsawon shekaru masu yawa a afghanistan tun kafin ƙungiyar taliban ta karba iko da ƙasar a watan agustan shekara ta 2021 kuma tun a wancan lokaci ake neman hanyar shawo kan ire-iren waɗannan matsaloli da suke addabar jinsin ɗan adam a ƙasar sakamakon haka mr richard bennett ya buƙaci ƙungiyar taliban da dukkanin bangarori na ciki da wajen ƙasar musamman ƙasashen duniya da su ɗauki kwararan matakai cikin gaggawa don sauya yanayin da ake ciki a ƙasar da kuma tabbatar da cewa dukkanin 'yan ƙasar afghanistan sun samu 'yanci a matsayinsu na 'yan adam a fuskar tattalin arziki da zamantakewa da kuma al'adu har ila yau mr richard ya buƙaci shugabannin taliban da su yi furuci da cewa lalle ana cin zarafin ɗan adam a ƙasar tare da neman hanyar magance matsalar ta hanyar mutunta haƙƙoƙin mata da 'yan mata gami da ƙananan yara da kuma sauran al'umman ƙasar kasar da suke cikin halin tsaka mai wuya ta yadda za su kasance al'umma ɗaya masu mutunta mahanga da bambance-bambancen ra'ayi da aƙida tare da aiwatar da doka da oda ciki har da maido da ayyukan cibiyoyi da hukumomi masu sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar kamar yadda Mr. Richard ya jaddada yin kira ga shugabannin Taliban kan su rubanya tsakanin kalamansu da ayyukansu domin tabbas al'ummar Afghanistan da al'umman duniya za su yi hukunci kansu ne daidai da abin da da ke faruwa a ƙasa a cikin ƙasar Mr. Richard yana mai cewa dole ne mu zame masu ba da muhimmanci musamman ga kiraye-kiraye da al'ummar Afghanistan take yi don neman biyan bukata a fagen rayuwa da nufin wanzar da gaskiya da adalci. gami da tunkarar kalubale da matsalolin da suke fuskantar mu a kasar tare da ɗaukan matakan gudanar da gyare-gyaren kurakuran da aka tabka a baya da waɗanda suke kunno kai a halin yanzu domin samar da zaman lafiya da aminci a fagen rayuwarmu ta nan gaba. a gefe guda kuma wakiliyar kasar qatar a hukumar kula da kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta kirayi hukumomin ƙasa da ƙasa kan ci gaba da gudanar da ayyukan haɗin gwiwa da gwamnatin taliban da take rike da madafin iko a ƙasar afghanistan domin samun damar taimaka mata a fagen shawo kan manyan matsaloli da suke addabar ƙasar musamman a fagen kare haƙƙin ɗan adam da wanzar da zaman lafiya a duk faɗin ƙasar wannan kira na ƙasar qatar ya zo ne a yayin zaman hukumar kula da kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya karo na 51 a birnin Geneva a ta bakin wakiliyar ƙasar ta Qatar a hukumar Hindu Abdulrahman Almaftan tana mai bayyana rashin jin daɗinta da tsananin damuwarta kan yadda rahoton wakilin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar ta Afghanistan Richard Bennett ya bankaɗo yadda matsalolin cin zarafin ɗan adam musamman mata da 'yan mata suka yi katutu a ƙasar baya ga matsalolin tattalin arziki da ɓullar ƙarancin abinci abinci inda mutane miliyan goma sha takwas da digo tara suke fama da matsalar wadataccen abinci a kasar baya ga kalubale a harkokin kiwon lafiya gami da ci gaba da aiwatar da takunkumai da aka sanya wa kasar a bangarorin harkokin bankuna da na hada-hadan kudade a kasar lamarin da ya kara wurga kasar ta afghanistan cikin halin kakanikayi da ya zame dole a yunkuro domin ceto rayuwar ɗan adam cikin gaggawa a kasar Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin mu iran tare da aminu ibrahim kiyawa Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shin wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare na al'ada, masu da tarihi da ma wurare na addini. da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya da fatan masu wara tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu bari mu shiga cin kwadar shirin yau shirin namu zai kawo muku irin abubuwan da suka faru ne a cikin nan kasar iran kuma ci gaban wanda ya gabace shi ne a makon jiya inda muka yi magana game da yanayin kabilu a kasar iran iran gida ne na bakan gizo na al'adu inda a shirinmu na baya mun kawo muku bayani game da wasu daga cikin kabilun kasar iran musamman ma kabilar farisa inda muka bayyana muku cewa tana daga cikin wadda ta fi yawa kuma ta rike madafin iko a kasar to da masu sun ji daɗin shirin kuma sun gamsu yanzu kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya inda za mu ci gaba da kawo muku sauran kabilun na nan ƙasar iran da suka rage sai kuma kabilar kurdawa mafi yawancin kurdawa su ne ke zaune a yankuna da ke iyaka da tsaunuka da ke iyakar turkiya da iraki mafi yawancinsu a lardunan kurdistan da kermanshaw da kuma yammacin azerbaijan hamadan ilam da kuma arewacin kurasan aluristan ma akwai jama'ar kurdawa a wajen sai kuma kabilar lur al'ummar lur suna zaune ne a yammaci da kudu maso yammacin kasar iran a dutsen zagros mafi yawancin masu bincike sun yi amanna cewa sun fito daga kabilun iraniyawa daga tsatson farisawa 'yan kabilar lurs suna rayuwa ne a cikin tsoffin wurare da a da suka kasance suna da wayewa sosai ta zamani kamar ilami mutanen lur suna daga tsohuwar farisa tsakiya kuma yana da lafuza daban-daban kamar vaksiyari da lur mamasani luri faili luri da dai sauransu 'yan kabilar lur na iran su rabu zuwa kashi biyu 'yan asalin lur ana ce musu da lur ebozog sai kuma wani bangare mararin rinjaye na lur da ake ce masa lu kuchek wato lu karami kenan wasu 'yan kabilar lur kabilar baktiyari ta kunshi iyalai da ke zaune a yankunan tsaunuka tsakanin Chahar Mahal da Fars, Kuzistan da lardin Luristan, sai kuma kabilar Larabawa. Wasu masana tarihi sun yi amanna cewa ƙabilar Larabawa ta farko ita ce wadda ta yi hijira zuwa lardin Kuzistan, wani bangare da ke kudu maso yammacin ƙasar Iran inda suke rayuwa a halin yanzu a farkon ƙarni na hijira miladiya wasu na ganin ƙila sun fito ne daga yankin larabawa ƙabilar larabawa sun warwatsu a yankunan da ke tsakanin arbandu shatil arab da kuma tekun farisa da ke kudu da shush da ke arewa larabawa sun ci da rike yarensu na larabci sai dai sun bar wasu da dama daga cikin al'adunsu da suka gada kaka da kakanni to sai kuma kabilar baluch mafi yawancin kabilar baluch suna zaune ne a baluchistan wanda yake yanki ne busasshe da ke kudu maso gabashin Iran kuma ya ratsa daga hamadar Kerman zuwa tsaunin Bam da Bishgad da kuma iyakar yammacin lardin Sin da Punjab da ƙasar Pakistan. An raba Balochistan tsakanin Iran da Pakistan kuma ƙasashen biyu sun samu saɓani game da iyakoki da aka raba tsakanin ɓangarorin biyu na Balochistan da a a kai a shekara ta 1900 da hamsin da tara. Balochistan na Iran wani bangare ne na lardin Sistan Balochistan. Sosai kuma kabilar Turkmen, kabilar Turkaman ko kuma Turkmans Iraniyawa ne waɗanda asalinsu 'yan asalin ƙasar Turkiya ne. Wannan mafi yawanci sun samu asali ne daga tsakiyar Asiya. Turkmans mafi yawanci suna Turkmen Sahara ne da ke arewacin ƙasar Iran, wato gabashin lardin Mazandaran da kuma arewacin lardin Khorasan. domin ƙasar turkmenistan da ke makwabtaka da ita ƙabilar Turkmen daban-daban sun haɗa da kolan yamut da kuma teke Koklans suna zaune ne a gefen tsaunuka na gabashin gurgan da ke kewayen birnin bejnud yamutawa mafi yawanci suna zaune ne a gefen tsaunuka wasu daga cikin ƙabilu na turkmenistan wasu kuma a gefen gumbadu kawus suke zama ƙabilar turkaman na iran sun fi shahara da kiwo na dawaki da ake kira da akhaltake ko kuma dokin turkuman ƙabilun da ke zaune a ƙasar iran suna zaune ne cikin zaman lafiya da fahimtar juna al'adun iraniyawa da dukkan rabe-rabe da suke da shi saboda dogon tarihi na rayuwar zamantakewa da suke da shi a ƙasar iran a wani bangaren kuma suna da kusanci da kamanceceniya tsakaninsu da ke kusantar da su domin samun ci gaba da bunƙasar tattalin arziki da rayuwa ta yau da kullum. To ma saurare laifin daɗi karewa ji masu iya magana ganin lokacin da aka da shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a wata za a ji mu ɗauke da sabon shirin. Amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo domin jin sauran shirin da muke yadawa wato a www.tv1 ng a huta lafiya. Madala masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurari. E, barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun sanarwar da kungiyar 'yan awarar lardin Tigray ta fitar ce ta neman tattaunawa da gwamnatin Habasha domin kulla yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya a tsakaninsu da Sunu Sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masu lura da al'amura sun bayyana cewa ƙoƙarin da ƙungiyar tarayyar afirka ta yi na shiga tsakani a rikicin ƙasar habasha shine ya zabar da ƙungiyar 'yan awarar lardin tigray da ke arewacin ƙasar ta amince da komawa kan teburin tattaunawa da gwamnatin tarayyar ƙasar domin cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da nufin warware sabanin da ke tsakanin su ta hanyar lumana bayan da bangarorin biyu suka sake komawa filin daga tun daga watan agustan da ya gabata sanarwar kungiyar 'yan awarar ladin tigray ta tigray people's liberation front ta neman dakatar da bude wuta da bayyana shirinta na neman wanzar da zaman lafiya a wannan mako ta samu maraba daga bangarorin duniya da kuma yankin gabashin afirka yayin da wasu bangarorin cikin gidan kasar habasha da ba na gwamnati ba suka bayyana kokwantansu kan gaskiyar aniyar kungiyar kamar yadda wasu manazarta suka nuna shakkunsu kan yadda kungiyar tarayyar afirka za ta iya shawo kan bangarorin da suke yaƙi da juna a kasar habasha zuwa ga dakatar da gumurzu tsakaninsu tare da komawa kan teburin tattaunawa sanarwar kungiyar 'yan awaren tigray ta zo ne bayan da bangarorin ƙasa da ƙasa da na yankin suka fitar da rai kan yiwuwar shawo kan bangarorin da suke yaƙi da juna a shiyar arewacin ƙasar kan komawa teburin tattaunawa domin warware saɓanin su ta hanyar lumana bayan da bangarorin biyu suka sake sabar makamai a watan agustan da ya gabata wannan yana daga cikin dalilan da ya janyo kokonto kan yiwuwar kungiyar tarayyar afirka ce ta yi nasarar shawo kan kungiyar 'yan awaran zuwa ga amincewa da shirin neman sulhu ta hanyar dakatar da buɗe wuta da ƙoƙarin warware rikicin ɓangarorin biyu ta hanyar tattaunawa duk da cewa akwai yiwuwar ƙasar amurka ta tallafa wa ƙungiyar tarayyar afirka a ƙoƙarinta na shiga tsakani bangaren cikin gidan kasar habasha ya bayyana cewa wannan mataki na 'yan awaren kungiyar tigray people's liberation front ya zo ne a matsayin neman mafita daga tsaka mai wuya da mayakanta suka shiga musamman bayan bugun girma da suka fuskanta daga rundunar sojin gwamnatin tarayyar kasar yayin da wani bangare ke ganin lalle kokarin kungiyar tarayyar afirka da na wakilin kasar amurka a yankin su ne suka yi tasiri kan matsayin kungiyar 'yan awaran mai bincike kuma manazarci kan harkokin nahiyar afirka abdulkadir muhammad ali yana ganin cewa matakin da kungiyar 'yan awarar ladin tigray ta tigray people's liberation front ta dauka na sanar da dakatar da buɗe wuta domin warware sabaninta da gwamnatin tarayyar habasha ta hanyar lumana ba rasa nasaba da yadda shiga tsakanin bangarorin biyu a kasar jibuti ta yi nasara ce kuma wakilin kasar amurka a yankin kahon afirka mike hamma ya yi nasarar gamsar da bangarorin biyu kan hanzarta ɗauka matakin dakatar da buɗe wuta a su. a nashi bangaren mataimakin shugaban kungiyar gaban al'ummar habasha a kasar amurka ta ethiopian community development council jamal bashir yana ganin sanarwar da kungiyar 'yan awarin tigray people's liberation front ta fitar wani mataki ne na neman ficewa daga tsaka mai wuya da ta fada amma ba wai kyakkyawar manufa ba ce ta neman zaman lafiya kuma za ta jinginar da makamanta gefe guda ne tare da gudanar da zaman tattaunawa da bangaren gwamnatin tarayyar habasha gwargwadon lokacin da za ta samu mafita daga halin tsaka mai wuya da ta shiga ciki a halin da ake ciki har majiyar jakadancin afirka ta sanar da cewa an gudanar da zaman tattaunawa tsakanin bangaren tawagar gwamnatin tarayyar habasha da na kungiyar 'yan awarin tigray people's liberation front a kasar djibouti a ranakun 8 zuwa 10 ga wannan wata na satumba da muke ciki karkashin sanya idon kungiyar tarayyar afirka da gwamnatin amurka kuma shine zaman tattaunawa gaba da gaba irinsa na farko tun bayan sake bullar gumurzu tsakanin rundunar sojin tarayyar habasha da na kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front da ke da arewacin kasar ta habasha a ranar 24 ga watan agustan da ya gabata zaman tattaunawan ya gudana ne tsakanin wakilan gwamnatin tarayyar habasha da na kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front kawai kan tantance muhimman batutuwan da za su gudanar da muhawara a kansu kuma babu wani bayani da ya fito daga bangaren gwamnatin habasha ko kungiyar 'yan awaran kan batutuwan da suka tattauna a kansu a sanarwar da kungiyar 'yan awaran tigray people's liberation front ta fitar ta jaddada aniyarta ta gudanar da zaman tattaunawar sulhu da gwamnatin tarayyar habasha karkashin sa idan kungiyar tarayyar afirka amma babu wata sanarwa da ta fito daga bangaren gwamnatin tarayyar habasha tun bayan sanarwarta na baya can da ta jaddada matsayinta na shirin warware rikicinta da kungiyar 'yan awaren ladin tigray ta hanyar tattaunawa da nufin ganin an samu zaman lafiya da sulhu a shiyar arewacin kasar ta mataimakin shugaban kungiyar ci gaban al'ummar habasha a kasar amurka ta Ethiopian Community Development Council Jamal Bashir ya bayyana cewa matakin da kungiyar 'yan awaren Tigray People's Liberation Front ta ɗauka bayan bullar yaƙi tsakaninta da gwamnatin tarayyar Habasha a watan Nuwamban shekara ta 2020 bai daidai da tarihinta da salon ta ba saboda a halin yanzu ta yi amfani da yara a fagen yaƙi kamar yadda ta ƙaddamar da hare-hare kan garuruwa da hakan ya sanadiyar hasarar rayukan fararen hula bashir ya kara da cewa al'ummar habasha da wasu jam'iyyun siyasar kasar ba su amince da cewa kungiyar 'yan awarin tigray people's liberation front tana da kyakkyawar niyya a sanarwar da ta fitar na neman dakatar da buɗe wuta domin warware rikicinta da gwamnatin tarayyar kasar ta hanyar limana ba kuma suna mata kallon wata babbar barazana ce ga haɗin kan kasar ta habasha a ɗaya hannun kuma sanarwar da ƙungiyar tigray people's liberation front ta fitar na neman dakatar da buɗe wuta domin neman hanyar warware rikicinta da gwamnatin tarayyar ƙasar sanarwar ta samu kyakkyawan tarba da maraba daga ɓangarorin ƙasa da ƙasa da kuma yankin ƙahon afirka inda har shugaban hukumar gudanarwar ƙungiyar tarayyar afirka musa Fakki muhammad ya yi lalimar haba da sanarwar ƙungiyar ta 'yan awarin tigray kuma a wata sanarwa da ya fitar ya bayyana cewa wannan sanarwar wani ci gaba ne da zai samar da damar dawo da zaman lafiya a kasar habasha hakanan faki muhammad ya buƙaci bangarorin biyu da su hanzarta ɗaukan matakin dakatar da buɗe wuta a tsakanin su da kuma shiga fagen tattaunawa kai tsaye da ƙungiyar tarayyar afirka da sauran takwarorinta na duniya za su sanya ido tare da sanya albarka kan kyakkyawan matsayin da za su cimma kan batun zaman lafiya mai ɗaurewa a tsakanin su. bugu da ƙari babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi maraba da sanarwar ta ƙungiyar 'yan awaren tigray yana mai kira ga ɓangarorin biyu da su yi amfani da damar da ta samu wajen samar da zaman lafiya da kawo ƙarshen duk wani matakin tashe-tashen hankula yana mai jaddada shirin majalisar ɗinkin duniya na goyon bayan shirin zaman lafiya a ƙasar ta habasha ƙarƙashin jagorancin sanya idon ƙungiyar tarayyar afirka kamar yadda sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya jaddada cewa gwamnatin amurka tana goyon bayan al'ummar habasha tare da goyon bayan yunkurin kungiyar tarayyar afirka na shiga tsakani inda shi ma babban jami'i mai kula da tsaro da harkokin siyasar wajen kungiyar tarayyar turai joseph Boren ya yi kira ga bangarorin biyu gwamnatin habasha da kungiyar 'yan awarin tigray da su yi amfani da damar da ta samu wajen warware sabanin da ke tsakaninsu ta hanyar lumana yana mai jaddada shirin kungiyarsa na gabatar da tallafin da ya dace dangane da batun yadda kungiyar tarayyar afirka za ta samu nasarar hada bangarorin biyu da ke rikici da juna a kan teburin tattaunawa tare da gudanar da muhawara cikin tsari a tsanaki mataimakin shugaban kungiyar ci gaban al'ummar habasha a kasar amurka ta ethiopian community development council jamal bashir ya bayyana cewa akwai kyakkyawar fatan cewa kungiyar tarayyar afirka a jagorancin shugaban hukumar gudanarwa musa faki muhammad za ta samu nasara a wannan fage musamman bisa la'akari da yadda kungiyar 'yan awarin tigray people's liberation front ta amince da zaman tattaunawan ƙarƙashin sanya idon kungiyar ta tarayyar afirka alhali a baya ta yi watsi da duk wani shirin dakatar da buɗe wuta don warware rikicinta da gwamnatin tarayyar habasha ta hanyar lumana bashir ya kara da cewa a baya kungiyar 'yan awaren tigray ta kasance tana nokewa daga amsa kiraye-kirayen da gwamnatin tarayyar habasha ta yi mata kan neman warware rikicinsu ta hanyar tattaunawa saboda tsauron ra'ayinta amma abin mamaki a halin yanzu ita ke shelanta neman gudanar da zaman tattaunawa da nufin warware rikicin ta hanyar lumana bashir yana mai cewa ko ma menene dalilin da ya zaburar da kungiyar 'yan awarin tigray kan neman zaman tattaunawar wanzar da zaman lafiya tsakaninta da gwamnatin tarayyar habasha yana da kyau ko ma ya zama dole ta yi amfani da wannan damar domin kawo ƙarshen rikici da tashe-tashen hankula da suke janyo hasarar rayuka da na dukiyoyi mataimakin shugaban kungiyar ci gaban al'ummar habasha a kasar amurka jamal bashir ya bayyana shakkunsa kan kyakkyawar manufar kasar amurka game da kasar habasha kuma ya bayyana rashin mahimmancin furcinta na goyon bayan kungiyar tarayyar afirka a shiga tsakanin da take yi a rikicin kasar habasha sakamakon matakin da shugaban kasar amurka joe biden ya dauka na tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci kan kasar habasha har na tsawon shekara guda inda hakan yake matsayin shaidar cewa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 masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Iran ta zamo cikakkiyar mamba a hukumance a kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai SCO. An fitar da wannan sanarwar ne a wajen taron koli na ƙasashe mambobin kungiyar haɗin gwiwa na Shanghai karo na 22 da aka gudanar a birnin Samarkand na ƙasar Uzbekistan. Inda aka tabbatar da cikakken wakilcin ƙasar Iran a cikin kungiyar a hukumance. shugabannin kasashen china rasha india uzbekistan iran kazakhstan belarus turkiya da kuma azerbaijan da kazakhstan pakistan mongolia tajikistan da turkmenistan da ya sauran shugabannin gwamnatoci da suka ce ɗin ƙungiyar su ne suka halci wajen wannan taro ƙasashen membobin ƙungiyar suna yin taro a duk shekara domin duba hanyoyin aiki tare da kuma ba da fifiko kan yadda za a samar da ci gaba da musayar ra'ayi kan batutuwa da suka shafi siyasa tattalin arziki da yadda za a aiki tare tsakanin su shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya isa birnin samarkand ne tun a laraba ta gabata bisa ga gayyatar da takwaransa na kasar uzbekistan ya yi masa kuma tattauna kan yadda za a fa dangantaka tsakanin su kana daga bisani aka rattaba hannu kan takardar jejinoyi guda goma sha bakwai tsakanin kasashen biyu daga karshe shugaban na iran ya gaya da takwarorinsa na ƙasashe daban-daban ciki har da rasha china belarus da sauransu wani babban malamin ahalus sunna ya ce tattakin arba'in na imam hussein alaihi salam alama ce ta haɗin kan musulmi shugaban kungiyar malaman ahalus sunna na ƙasar iraki a sheikh khalid al-mulla ya faɗi cewa tattakin kwanaki arba'in na shahadar imam hussein alaihi salam yana bayyana ta alama ce ta haɗin kai da ubangiji ya tsara ta hannun manzansa annabi muhammad tsaya da aminci su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you